rasulun karimu mando wanda an mai karamci lokacin da Allah ya kira mai karamci sannan fir'auna ka ce mai abin na hadar ladhi huwa mahin fir'auna ka ce mai kaskantacce Allah na cewa mai karamci fir'auna na cewa kaskantacce wannan kun ga wato haka dai al'amura suke abinda dai an muhimmi ka samu daraja ga Allah in ka samu daraja ga Allah to ko mutum ya so ya yabanta ka sai dai ya faɗi da baki amma ba shi ya haifar ka hakikata wato bai iya haifar ka kun ga Allah na ce ya ce to abinda yake kira gare shi a bashi bani isra'ila bayan addu ilayya ku ba su a gare ni wato ai ma a da ukun ilayya abinda nake kiran ku gare min imani na imani ai azhiru imanakum ku ba da imanin ku bi da'ati ku yi da'a ya ibadallahi ya ku bayan Allah inni lakum rasulun amin ne manzo nake amintacce gare ku alama ursiltu bi abin nan da aka aiko ni da shi ina da amana ba zan ce amana ku ba kusa abin nan mutum mai gaskiya idan aka aikai zai yi kokari ya tsare gaskiya ya kai amanar da aka bashi ba zai ci amana ba musa ya ce to ni saƙon gada aka aiko da shi zuwa gare ku ni rasulun aminin nake manzo nake amintacce alama ursultu bi ga abin gada aka aiko ni da shi ban tabawa ban ragewa ban karkatawa zan yi abin da aka sa wa Allah ta'ala alallahi kuma kada ku yi ma Allah girman kai bi tarki ya da'ati abinda a girman kai anan kada ku yi ma Allah girman kai ku kibi ne wato ku bari masa da'a inni atikum bi sulani ni zan zo muku da abin nan hujja burhanin mubin hujja wadda abbayyananna bayyana ala risalati wadda take bayyananna ga manzanci na wata wa'aduhu a abin rajami sai sun kai mai alkawari za su sa duci su jehe shi in dai bai bar irin wannan wa'azi ba tsakani da Allah za su jehe mai duci har sai ya mutu wa

ya ce to wa inni usubi rabbi ni na roki Allah ubangiji na ya tsare ni wa rabbikum ubangijin ya tsare na an tarjumu ni bil hijara ka ku jihe ni da duwatsu kun gani na Allah duk abin da ya same su ga Allah suke mai suwa bai ce bari ina ƙarar ku tunda kun ka ce za ku jihe sai na yi ƙarar ku bai ce haka nan ba haka kawai ya kai ƙara amma ga Allah ya ce inni usubi rabbi wa’anni wasu bi rabbi wa rabbi ni na roƙi Allah ubangiji na ya tsare kuma ubangijin ku an tarjumu ni bil hijara don ka kuje ni da duwatsu kun san abin nan can fir'auna cewa yi abin nan abin nan zaruni a katil musa wale da rabba kawo. san musa do an ka taba shi buta ta ya ka shi fir'auna ya sani saboda ka ya ce zaruni a katulun musa ko banna yan kashe musa eh, ku banna yan kashe musa zaruni a katulun musa wali ya da rabba ya ta ya roƙi allah ubangijin nashi ba dai ta kamata yan ka taba shi ya ta ya roƙi allah ba ku bashi zan kashe shi allah shi hana ne kashe shi ga kwarai ni a kafa an yi baddala dinaku ni ina jin tsoron kai ya canza muku addinin addinin gana na gargajiya yana iya canza shi mai sai addinin musulunci aw an yi zira fil adil fasada ko kuma ya bayyana banna cikin kasa to nan wa qala musa sai ko musa ya tashi ce inni usbi rabbi ni na nemi Allah ubangiji na ya tsari. sai ku yi muskanci Allah yana ta roƙo ne ya tsare shi min kulle mutakabbir daga kowane mai girman kai mini biyo eh, mil hisab mai girman kan da lawamin biyo mil hisab bai imani da ranar hisabi to kun gani haka dai annabawa suke da duk an ka taba su kyar sun haɗa mu wanda ya aiko su da an ka taba su kyar sun haɗa mu wanda ya aiko su dama suna nan tare da shi ba su taba yanke alaƙa tsakaninsu da shi ba ba ka ake so ga kowane mutum tun da dai Allah ya sashi addinin musulunci to shi ko ya rike addinin da kyau da don an ka taba shi ya sauri ya wada ga wata rigima nan na gani ban wa'i mata in baka kama min ba za a gama da ni ka yi te mai kyallowa ka yi te mai kyallowa ka yi te mai kyallowa har ya baka gudunmuwa wanda zai kare ka daga wannan dama haka annabawa suke kuma magabatan mabiyan annabawa su ma haka nan su ma suke to Allah ka shirya mu ga abin da ka shirya su gare shi Allah ka shirya mu ga abin da ka shirya su gare shi wa Allah ta'alu alayya kuma kada ku yi min girman kai wato wa Allah ta'alu Allah kada ku yi ma Allah girman kai inni atikum bi sultanin mubin ni zan do muku da hujja bayananna ala risalati ga manzanci na sai suka yi alƙawarin jihe shi yace to wa inni usbiru rabbi wa rabbukum ni na roki Allah ubangiji na ya kare ni ubangiji na ubangijin ku ya kare ni daga sharrin ku an tattumu ni bil hijara don kada ku je ni da du'a wa in lam tu'minu li in dai ba ku yi imani da ni ba ai to saddiku ni in dai ba ku gaskanta ni ba to ku atazulu ni to ku sance ni in dai ba ku bi na to ku rabi da ni in yi da aikin Allah in dai ku ba ku bi na to ka ku hana mini yi da sakon Allah in lam tu'minu li fa atazulu idan ba ku yi imani da ni ba to ku nesa da ni haifatar ku a adaya ku bar cutata wala mai ruku sai sun ka bari sun ka ce wallahi ba mu ka kun ba mu barin cutarka yace ni ko ina muku addu'a Allah shi halaka wa da fada rabbu to da sun ka ce ba mu binka kuma ba mu bari ka kai ibada saboda haka shi ko sai ya ɗauki buta ta sosai ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala fa da arabu ya yi addu'a ga Allah ubangiji na anna haula ai bi anna haula ya Allah waɗanga mutane kawon mujrimun mutane na masu laifi ai mushriku masu shirka da Allah wannan ƙara ta ya kai ma Allah Allah mutanen gana ka wato manyan mushrikai na ba su sauraren gaskiya kuma ba su bari a bada gaskiya to lokacin nan sai Allah ya fahimci abin da ya kani so ya kai a bashi gudunmawa a kansu sai Allah ya ce to gyara ki mu kayan ka kaban gari za mu halaka su fa asiri bi wa asiri bi ibadi ka yi ta yadda da bayina bi kadayil hamza wato fasiri bi baɗi. wa ƙuri'a bi wasaliha fa asiri bi ibadi kai isra'i ta hiyar dare da bayina bani isra'ila lailan cikin dare innakum mutaba'un lalle ku za a biyo ay yattabi'ukum fir'aun wa qawmuhu da fir'aun da mutane ne za su biyo saboda haka ku shirya cikin dare ku yi tahiya ku bar gare na misira Allah sarki wato misira ta yi tarihi dogo kware da gaske ta dade ana gwagwarmaya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a misira sai an shahe musulmi daga baya kuma Allah ya sa musulmi ta warwado su ko su shahe kahirai a koma can a shahe musulmi kuma musulmi su shahe kahirai ha an ka kai yanzu wani bai iya shahe wani waɗanga dai su halaka waɗanga waɗanga su halaka su haka nan na aiki to Allah ya taimaka sai a yi ta noma can da kowa gani suna mana kuri ruwan na kuma ba su sun kai su ba kawo su an kai ba wani kokari sun ka ko da owayensu sun ka tashi na sun ka garuwa saboda haka ba su sun kai su balle su yi mana kuri illa dai ga wurin su suke to so muke ma dugu ya caga su ya ɗebo su ya kawo su Allah ya bashi iko yin haka Allah ya bashi iko yin haka Allah ya bashi iko yin haka to abin na Allah ya ce abin na na kamtara kumin jannatin sun bar gonaki da yawa wa oyunan da koramu ta jari wadda take gudana da ruwa wa wazuru da shirke-shirke daban-daban wa makamin karimin da makami wanda an mai girma majalisar hasanin majalisa mai kyau don kun ga fir'auna babban makami ne ya hawadi makamin shugaban ƙasa fir'auna ya hawadi mukamin hamana ya faɗi waziri ne kun ga duk mukamansu sun faɗi ashe akwai mukamin karimin wanda an kabari wanda za a maye gurbi ne da musulmi yanzu wa abin na wani amatin da ni'imomi a yi mutu a abubuwan jin daɗi kanu wanda ke kanu biya ba sun kasance suna jin daɗi da ita ai na'imi ne suna jin daɗi da ita kazalika kamar haka a kabar mubtada abin na. al'amru kazalik al'amari haka nan yake haka dai al'amari yake wa na mun ka gadar da ƙasar misira da dukiyoyinta ai amwalahun dukiyoyinsu mun ka gadar da shi ga kawaman akari na wasu mutane don hikimar da Allah ya wajen halaka fir'auna ba cikin gari ruwa sun ka tai sun ka halaka su ba su sun ka hito gaba ɗaya da kansu sun ka shiga ruwa sun ka baro gidaje kowa da kuɗi ne da awaki ne duk ya baro su can gida ne ya ratsa ya hau ruwa ya mutu kun ga dukiya na can an gadar da musa da jama'a ce tun da yaƙi na aka yi dukiyarsu ganima ce su wani lokacin ganima ce tun da yaƙi na aka yi saboda haka allah ya ce wa aure sanaha muka gadar da ita ai a mawalahun dukiyoyinsu muka gadar da ita ga kawaman akari na wasu mutane wa'inda ba su ba gaira jinsin waɗanda ba jinsinsu ba kila hun banu isra'ila an ce banu isra'ila domin raja'u ila misira bayan sun wuce can zuwa filastin to sun sake dawowa misira ba da katali fir'auna baya an kashe fir'auna saboda kusan san gidan gado daɗi gare shi ko mutum ya bar shi ya tai wani wuri yana nan cikin rai saboda haka sun koma filistini amma da sun ka tabbatar da mutuwar fir'auna da dukkan jami'an gwamnati ta yi sai sun ka sake dawowa misira shi yasa aka ce abin nan sun dawo raja'u ila misira sun dawo misira ba da katali fir'auna bayan an kashe fir'auna wakila gairun ko kuma an ce an gadar da shi ga waninsu ala anna bani isra'ila abin safaru cewa bani isra'ila sun yi tahiya ila sham zuwa ƙasar sham ba da zalika daga baya sai sun ka koma ƙasar sham sun ka ban misira sai an ka gadon ma wasu wannan ƙasa ta misira wa wa ma bakata alaihi wa ma bakat alaihi musamman ka'ida idan mutum musulmi ya mutu yau wurin nan da ya ka salla cikin masallaci zai yi kuka kwarai saboda ta musu kuka wa kasafa a shamsu saboda halakar su rana ta shayi kun ga wannan do abin da na majazi ne to amma su babu abin da ya faru sama ba ta yi kuka ba ƙasa ba ta yi kuka ba bi khilafil na sabanin mu'minai yabki alaihim buyuto abin na buyutohin gidajensu wato ta ne musu a bi wato su yabki alaihim bi mautihim musallahu inda suke sallah masallacinsu min al'adda na ƙasa ya ne musu kuka shi musulmi in ya mutu ba wuri guda ka kuka ba can masallaci inda ya ka sallar farilla yana kuka nan gida ne inda ya ka sallolin nafila yana kuka duk sauran wuraren da dai yaka yi kullun kullun to suna kuka saboda kullun kullun sun rasa banda wuraren da yaka yi can ba a rasa ba su ba su ma san ya mutu ba don ba kullun yaka yi ba amma wa'anga dai da yaka yi kullun kullun na gida ne da na masallaci to in yan mutu su sun sani don suna ganin ba su gane ba tun daga ka'ida kullun sai ya taho to shi yasa inda musulmi ke sallah zai musu kuka su musulmi in sun mutu wa Masuadu amalihi inda aikin suke hawa mini sama'i daga sama ya ne masu kuka in sun mutu kamar ruwa bil akhbar kamar wadda an karoto cikin hadisai wa ma kanu na, kun ba a jinkirta makahirai lokacin da mutuwar su ta ai mu'akharina na tawbatin ba a jinkirta musu don su tuba ba a jinkirta musu don su tuba kun ba a sattu ba su kuma ga azaba za a kai su ya Allah ka gafarta mana kuma Allah ka kare mu kuma kai mana ƙarshe mai kyau. wala kade na jaina bani isra'i wala kade na jaina bani isra'i ta abin na sun zakara ta'ala sannan Allah ya ambaci ma fa'ala bi bani isra'ila abin da ya aikata ga bani isra'ila ba da mahalaki fir'auna bayan ya halaka fir'auna tasliyatan li Musa abin nan don ɗebewa ga ɗebe abin nan ɗebe abin nan kewa ga annabi musa ga abin nan ko kuma abin nan limomini hadiyar al'umma wato don ya zama tasiletin limomini hadiyar al'umma ɗebe kewa ga muminan wannan al'umma wato don ya zama ɗebe kewa ga wannan al'umma hankalinsu ya kwanta shi yasa an ka faɗa musu abin da ya auku ga bani isra'ila wala kada najjayna bani isra'ila lalle mun tserar da bani isra'ila min al'azabil muhin daga azaba wanda an mai walakanci an ce abin nan katala abnai kakkashe ɗayan su maza da yake yi wasu hadamin nisa'i da bautar da ɗayan mata da yake yi to an tserar da su daga wannan saboda shi fir'auna kwararre na dan siyasa na kuma ya iya shiri kwarai za kuma duk a ce daga bani isra'ila daga musulmi suke ai ta samun ɗiyan banza a ce duk ɗiyan musulmi na ka shekantaka cikin ƙasa wannan dubara fir'auna kenan sai a yi tabi inda duk an kace ga yaƙi ga gari sai a kashe maza sai a ban mata ko matan gazi na za a kama da su sai su yi ta haihuwa nan gaba kaɗan sai su haihe maƙiyanku tun da maƙiyanku na ka zina da su sai su haihe su in sun ka haihe su ɗiyan maƙiyanku na don haka ba su ganin tausanku ga su cikin ku sai su tabi ku suna sara su yi ta binku suna kashe don ba uwayensu kuke ba su yi don ba ɗiyanku na ba uwayensu na can wani wuri to shirin fir'auna ke kuma har yanzu abokan fir'auna shi an manuharsu a cikin ƙasashen musulmi haka kawai a haddasa ya tuna a kakkashe maza cikin ƙasashen musulmi a ban mata sai a yi ta zina da su su wa'annan da sun ka tau sun ka kawo hitinan nan su za su yi zina da su sai a yi hidiya ɗiyansu ga su cikin musulmi amma ɗiyan kahirai na maganinsu Allah kai mana maganinsu من فرعون من tsirar da bani isra'ila wala kan na jena bani isra'ila min azab al fir'auna lallai man tsirar da bani isra'ila daga azaba mai walakanci daga fir'auna kila an ce abin na badalin min al azab min fir'auna bi taqdir mudab ay min azabi daga azab fir'auna wakila abin da na halu min azab min fir'aun innahu kana aliyan shi fir'auna ya zan mutum na babban mutum mina musulmi na cikin mabannata kun ga qur'ani da kai ne yace mai fir'auna aliyan mutum madaukaki wato babban mutum na da shi da qur'ani da shi da qur'ani fir'auna babban mutum na amma mina musulmi cikin mabannata kun san koyo shi ana iya samun manyan mutane ga su manya amma mabannata ba su da gaskiya to yadda Allah ya yi ma wayancan mabannata to haka zai wa manyan mutane wayanda mabannata an ba su gyara ba saboda haka yi kokari a gyara halaye don a kauce ma azabar Allah subhanahu wataala wala kan najainahu wa la nahdi ala lallai khatarnahu lalle walaqad khatarnahu hakika mun zabe eh, bani isra'ila ai bani isra'ila mun zabe su ala ilmin min bisa ga sani daga wurin mu da halin Allah ya bisa ga sanin halin su mu mun san halin su a dauriyar da sun kai ta cancanta a ba su daukaka ga mutanen da a lokacin su shi fa Allah kullum wahala kai ka dibi in yadda bi wahala ka ga abin da ya shahe shi ka tsaya kai abin da ya kamata ka yi to shi ko zai biya ka zai biya ka ba Allah ya taimake mu ya ce to hakika mun zaɓe su ala ilimin minna daga da ilimi daga wurinmu wato da iliminmu mun ka zaɓe su ai bi halin saboda sanin halin da suke ciki ala alimi na akan mutanen lokacinsu alimi zamanin wato halittun zamaninsu ai al'uƙala masu hankula wa ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da to bayan wuce zamanin bani isra'ila al'ummar muhammadu ba'adu yanzu abdalu su sun kai bilkatai kai tsaye minahum bisa ga bani isra'ila saboda su cikin su akwai manzo zababbe sannan Allah ya ce kuntu khairu wa ukhrijat lin-nas saboda haka su al'ummar Muhammad a Muhammad ya dar kowa daraja sannan al'umma ce ta dar kowa daraja saboda haka sun dar bani Isra'ila daraja amma zamanin bani Isra'ila su ko lokacin lokacin kwabi na saboda haka sun dara kowa daraja cikin mutanen wannan lokaci wa atina min al-ayati mun ba su ayoyi daga cikin ayoyi ma bi bala'un mubin wanda ake akwai ni'ima na ciki ai ni'matu zahira ni'ima wadda na min falakir bari na bugun gulbi ya tsage walmanni da saukar da abin nan tsakin zuma daga sama wasalwa da abin nan ɗiyan tsuntsaye wa gairaha da waninta wa isharatan kuma ishara ce wannan aka yi su bani isra'ila kunga da sun ka daure sun sha wahala amma da ƙarshe kun ga Allah ya ɗaukaka su har da abinci aka dawo musu da bisa a kawo ƙasa su ci kun ga ɗaukaka ce almanu wasarwa daga sama ake dahowa a kawo ƙasa su ci bayan sun yi hankuli to wannan kun ga kenan wa isharatun ishara ce aka yi mana ila ma yusibu mu'mini hadil umma ishara ta aka yi mana ga abin da zai samu mu'minan wannan al'umma ah, abin na ah, wanda suka yi imani da wannan al'umma min al-kitabi suka yi imani da littafin suna alkur'ani to Allah subhanahu wata'ala zai ba su abin nan zai ba su abubuwa na jin daɗi wa na'ama da ni'imomi wato Allah zai darjanta su ya karrama su kamar wanda ya karrama mu'minan bani Isra'ila ko ma he da haka wa hasala kuma taimakon ya au wala yazalu ya hasulu kuma bai gushewa ya hasulu da yana aukuwa ga musulmi ma masaku bil kitabi muddin sun yi riko da littahi to Allah ko zai ɗaukaka su muddin musulmi sun rika littahi Allah gaba ɗaya Allah zai ɗaukaka su gaba ɗaya idan ko ba su rika gaba ɗaya ba wanda duk ya rika Allah zai ɗaukaka shi duk wanda ya rika cikin musulmi guda guda to Allah zai ɗaukaka shi in sun rika gaba ɗaya to sai Allah ya ɗaukaka ƙasar gaba ɗaya in ba su rika gaba ɗaya ba to kun rika sai Allah ya ɗaukaka shi saboda haka kun ga kenan wanda duka son Allah ya taimakai to ya bi Allah wa min rahmatillahi bi haula cikin rahama Allah ga waɗanga mutane an ji alabihin ummatan qa'imatan cikin rahamar Allah ga waɗanga mutane na al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya ummatan qa'imatan Allah haƙi al'umma waɗanda suke tsaye bisa ga gaskiya suna tsaye bisa ga gaskiya wato da'iman koyaushe lokacin da abin nan aya ta sauka cewa wa min qaumi musa ummatun qa'imatun to lokacin da wannan aya ta sauka annabi musallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya shi bai ji daɗi ba cikin rai saboda shi ba a kawo mai irin wannan aya ba an ce cikin al'umma annabi musa akwai al'umma ko annabi musa ya wuce su suna nan matun suna nan tsaye da gaskiya يهدون بالحق وبه wa to lokacin da annabi eh, ya nuna damuwa ta yi sai Allah ya sauka mai cewa shi ma cikin al'umma ta yi akwai ummatun ka'imatu su shi ma cikin al'umma ta yi akwai al'umma can ƙarshen duk dai sura guda ce illa dai nan tsakiya ta ambaci kisa annabi musa can karshe kuma ta ambaci cikin al'umman muhammadu akwai al'umma ƙa'ima kuma bayan abin da na an girgiza mai an ce mai walilai al'asama wa rahusuna faɗa biya bayan an faɗa mai wannan sannan aka ce mai to cikin al'umma ce akwai ummatun ta lokacin da wagga aya ta sauka sai hankalin muhammadu ya kwanta sallallahu alaihi wasallam cewa cikin al'umma ta akwai um, al'umma waɗanda ya hadu na bilhaƙi suna shirya da mutane da gaskiya kuma da shi suke kwatantawa to sai hankali ne ya kwanta ya gane shi ma ko ya mutu akwai masu wa'azi da za su ci gaba to nan na inda ya ce abin nan balligu anni walau aya ko da aya guda kun ka sani da gare ni to na aike ku ku iso a min sako don shi ne ma'anar abin da na samu al'umma ƙa'ima to Allah ya taimake mu kuma Allah shi muna abin nan jagora kuma Allah shi muna abin nan ƙarshe mai kyawu sun maraja sannan Allah subhanahu wa ta'ala raja ta'ala Allah ya dawo bi siyaki da siyakin magana ila bayanin hali kufari hadir umma zuwa ga bayanin halayen kahiran wa ga al'umma wa na inna ha'ula'i

ai malmautatu babu wata mutuwa allati ba'da ba da alhayatu wanda za a ce wai bayan an mutu kuma akwai rayuwa bayan ta suka ce babu wata mutuwa da za a tadda mutane illa mautatu na ula sai mutuwa mata harko wa abin na in mutum ya riga ya mutu ya mutu ko mutu ba a tasai wa ma na hannu biman shari na mu ba a tashe mu har abada abin mabuti na aya ba a tashe mu wato rayayyu ba da saniya bayan mutuwa bayan tayowa ta babu wata mutuwa da akwai kowa mutu ya mutu in ko kun ce akwai wata mutuwa ba a tube a ba'ina mutuwa, in an mutu ana tashi, to أقوى a إن أموت أنا تاشي wada بآبائنا فتوا a haya suna masu rai, in kun ce in an mutu ana tashi to uwayenmu sun mutu a kawo mana su magani su to yi magana in kun tun sadiki na an nanu ba su in kun ce kuna da gaskiya mu tashe mu za a yi ba da mautuna bayan mutuwa ainihu ya ana rayar da mutu in gaskiya na to kuta da uwayenmu kun ga su aka suka yi mutuwa yanzu na aka yanta kuma yanzu na za a tashi saboda ba su yadda da mai ba da labari cewa za a tashi ba don haka shi yasa sun ka yanka maka su da suke so Allah ya ce abin nan faƙa ƙala ta'ala a hum khairu kala ta'ala sai Allah maraukin sarki ya ce awon khairun shi su waɗanga mutane su sun kai alheri an ƙauma tubba'in ko mutanen sarki tubba'i shi tubba'i an ce huwa nabiyo an ce shi annabi wasu ka ce a Julin salihu mutum da yana sali wa kana qaumu kafiri da shi tubba'i mutane ne kafirai ne wala zalika zammahum Allah duna don haka Allah ya zarge su kadai ce an ƙauma tubba'i bai ambaci tubba'i ba sai ya ƙetare tubba'i sai ya zargi jama'a tubba'i saboda shi tubba'i tun zamani ne ya imani da muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma mutane ne ba su yarda da musulunci ba gaba ne wa wale zalika zan muhammadu don haka allah ya zarge su duna uban da shiya wa kala alaihi salatu wasalam manzan allah ya ce ma a dari ni ban sani ba a kana tubba'u nabiyan am gaira nabiyan au gaira nabiyan ni ban sani ba tubba'i annabi na ko ba annabi na ba ni ban sani ba kun ga shi annabinmu da ya san tubba'i rajulun salih amma abinda abba ya sani ba shin tubba'i annabi na ko ba annabi na ba ya ce ni ban sani ba shi dai tubba'i wa asalama ya musulunta wa amana bin nabi kuma ya imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla wuladati bi tasmi'a bi tasmi'ati sana tun ka tun kame a haihi annabinmu da shekara 900 tobba'i yana da labari ne kuma ya imani da shi shekara 900 a saura a yayi annabi tobba'i yana da labari ne kuma ya imani da shi saboda haka tobba'i shi dai mutumin kirki na illa dai kamar wanda annabi mu ya bada labari yace shi bai sani ba annabi na ko sani lamma akbaratul yahudu lokacin da yahuda suka ba tobba'i labarin annabi bai kabri sun ka bashi labari ne a to nan wannan lokaci shi yasa shi ko sai ya ya abin nan ya ya musulunta ala abin na ala hasbe ma huwa gwargwadon abin da yake rubuce fi kitabihim wato cikin littafinsu shi tubba'i himyariyin wato cikin bani hamiyar yake mina ahli yaman cikin mutane yaman kun san mutanen yaman annabi ya ce al'imani yamani imani mutunan ƙasar yaman na yawo ya kawo shi ya taho na mutunan yaman na saboda haka duk wani tarihi na imani daga yamen yamen kaka ji ne duk wani tarihi na imani har yanzu kuma suna nan da alamar imani don ko gobe ka ta aikin hajji duk inda ka ga mutane sun taru wajen mutum dubu sallah ɗaya suka yi babu iyaka to mutane yaman na kowa da jallabiya da jallabiya da farin rawani kowa da jallabiya da farin rawani sallah ɗaya aka yi maza da mata mata na baya maza na gaba to bai a mutanen yamen. na in ka so ɗai tambayi wani ka ce mutan ƙwaron ga mutane yana na zai faɗa mutane yamen na ko gobe don ko bana na gan su ba sau ɗaya ba biyu ba na gan su matan su baya su kuma gaba za su yi sallah in an ka gaji da sallah da tsayi sai a yi zaune a yi ta yi da zaune in an ka daɗe ana yi zaune kuma a tashi tsayi hakan nan na aka ta yi in an ka gama sannan mallami guda shi addu'a saura su ce amin su wa ƙasar su addu'a ƙasar su cikewa addu'a sai wani ya ce amin su mutanen yemen wato kishin addini gare su da kishin kasarsu ba kamar 'yan najeriya suke ba su 'yan najeriya ba su da kishin kasarsu domin duwa da kai 'yan najeriya a samu mutum ɗari su yi dawabi su yi makasarsu addu'a ba ka samu duwa da kai ba ka samu kowa ka kira ya zo shi wannan sai ce gudun ya kai waye ya ce an ba shi kuɗi wai kuɗi na an ka ba shi bai ba mutane ba saboda ya riga ya san ba mu na kware na ba ya san mugu na da an gashi na yawana ba an san kuɗi na to Allah ya sauwaka kuma Allah ya ke shirya 'yan Najeriya kamar wanda ya shirya mutanen Yaman har su yi kishin kasarsu ya ce abin na min ahalil Yaman wa huwa tubba'u al-akbar wannan tubba'u ana ce mai tubba'u babba abu abin nan karbe wa ismuhu suna as'adu wa ilaihi sabon ansaru gare shi ne ake jingina ansar wato su ansar waɗanda na madina wali wasiyyata hu don tsare wasu ga wasiya ta an aba'in da sun karoyato ga babanninsu ba da ru'ilil islam su mutanen madina da musulunci ya zo sai sun kai gaggawa sun ka shiga wahuwa abin na wahuwa awwalu kasa albaita shi mallan tubai shi na wanda ya fara yi ma ka'aba rigar nan da kuma gani gare ta wannan rigar da kuka gani yanzu to tubba'u ya fara dunka ta illa dai abinda annan da annabi ya zo bai hana ba sai ta zama sunna don annabi ya tabbatar manzon Allah ya tabbatar amma ko da ya zo tubba'i ne ya fara yin riga shi kuma tubba'i musulmi na ba dan bid'a ba ne kuma wanda kun kaje walladina min qablihim kuma abin nan su sun kai a alheri ko mutanen tubba'i walladina min qablihim da wa'anda a gabanin su mina ummi na al'umma to ai wa'ancan mutanen tubba'i da sun ka saba ma Allah a halakanahu mun halaka su bi kufurin saboda kafircin su wal ma'ana laysu aqwaminhu abinda an ma'ana su mutanen yanzu ba su yi karhin ba su yi mutanen tubba'i karhi ba to wa uhliku an ko halaka mutanen tubba'i saboda ka ko su in ba su gyara ba za a halaka su innahum kanu mujrimin su sun kasance mutane masu laifi saboda laihinsu shi yasa Allah ya halaka su dama sura tana karantarwa saboda laihin mutane ka sa Allah shi musu azaba Allah ya gafarta mana Allah ya kare wa ma khalaqana samawati wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma ما خلقناهما ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم wa ma na samawati wala da ba mu halice sama da ƙasa ba wa ma bai nawa ma da abinda tsakanin su la'ibi na muna wargi ba ba don wargi mun ka halice sama da ƙasa ba abinda aka ni da wargi bauta ma wani wanda ba Allah ba ba mu halice su ga banza ba mu halice sama da ƙasa don a bauta wanda ya yi sama da ƙasa din ai bi khalqi zalika ba mu zan masu wasa da halitta wannan ba halu ai bidune qasadin ba mu halice su ba tare da manuwa ila ba tare da manuwa ba ila magaza zuwa ga wata bukata ba a amma halicce su ne don wani dalili shi ya samu halicce sama da ƙasa ma kalaka nawa ma ba su ma bai na ma da abin da tsakanin su su sama da ƙasa illa bil haƙi sai don gaskiya kawai ai muhiqqi na muna masu gaskiya bi zalika a cikin wannan le yustadalla bihi ala qudratina don ai hujja da halitta sama da ƙasa ai hujja da su ga gane cewa muna da ƙarfi wa wahdaniyatina da kuma kadaita mu ga ibada wa da zalika da wani wannan dalilin da ya samu kai sama da kasa kenan walakin na aka tarawa sai dai mai yawan mutane kahirai la ya alamuna ba su san dalilin da ya samu ka halicci sama da kasa ba inna yawmal yau inna يوم لا يغني يوم لا يغني a yi shari'a yau malkiyama ya yi fasilillahu fihi Allah zai yi shari'a cikin ranar kiyama da ibada tsakanin bayi ne to ranar nan abin da miƙatuwan ajma'i da shi ne alkawarinsu baki ɗaya le abin da na lil azabin da'imi ga azaba mai dawama wato in ba su gyara ba ranar kiyama ita ce alkawarinsu na azaba dawamamma har abada duk wanda ya ta lahira Allah ya sa cikin azaba yana kahiri to bai hita cikin azaba na ha abada yau malayu guni maulan an maulan shi'a yau malayu guni maulan an maulan shi'a ya ce shi wani ka yau malayu guni maulan an maulan shi'a rana ce wadda abin na wani mai gida bai maganin komi ga mai gida ga yaro a yi bi karabatin wani majibinci da yan uwantaka a wasa dakacin ko da abuntaka to bai komi bai maganin komi ranar ai la ya dafa wa an an bai iya ture ma dan uwa ne komi ranar kiyama babu wani wanda ka iya ture wata tana ga dan uwa ne mini azabin azaba illa wala hum yansaruna kun ba a taimakon su na hunu minhu ba a hana su ga azabar nan in dai an mutu yace yana kai ranar kiyama to ba mai iya hana shi ga azabar Allah wa yawma badalun min yawmil fasal ah, abin na illa man rahimallah sai dai wanda Allah ya wa rahama duk wanda kaga ya ce ma azaba Allah rannan to ya gama da rahama Allah Allah ka gama mu da rahamarka Allah ka gama mu da rahamarka wa humul mu'minuna illa man rahimallah sai dai wanda Allah ya wa rahama wa humul mu'minuna sune mu'minai Allah ka sa mu cikin su wa innahu yashfa ba'dun li ba'din su mu'minai suna ma cikin ni'ima sashen su yana ceto ga sashi bi idnillahi da idnin Allah Allah ma zai ba su ceto har a ce in za su shiga aljanna sai a tsaye da mutum guda cikin munanai sai a ce mai kana da bukata wato akwai wasu wa'anda kaka son ka wuce da su aljanna sai ce eh akwai wani akwai wani akwai wanci akwai wanci sai a ce a kakkamalo mai su a kawo mai su sannan ya wuce da su amma duk da izina Allah Allah naka ce a tambaye shi in an ka tambaye sai ya faɗi in ya faɗi gudana daga cikin muminai in ya faɗi sai a ce a kawo mai su sai ya wuce kun ga bi izinin layi dama ceton da babu wanda aka yi ba da izinin Allah ba amma in dai Allah an ka bautawa shi ka ba da izinin ceto ya ce wane za ka wuce aljanna akwai waɗanda kaka son ka wuce tare da su to waɗannan da kaka son ka wuce tare da su duk laihin da sun kai duniya in dai ba ka irena ba dan wurin nan da kai tsaye duk inda suke yanzu ana kawo su kuma ka wuce da abin ka lahiya lau ba ko aljanna ta ɗaya za ka aje su ba yan aljanna ta ɗaya hawa na ɗari ka ta hito da tare da abin kaza kana kuma ba gida gura za ku zanna ba yaran ka bane kowa da nashi gida Allah ka gafarta mana ka sa mu cikin bayan ka mu'mine na kwarai inna shi Allah huwal azizu shine magwayi al-galibu wanda an da jayi fi intiqami ga ya azaba ta mina kufare ga kahirai ar-rahimu bil mu'minina kuma wanda an mai tausayi ga mu'minai ya Allah bi izzatika wa rahmatika Allah ka gafarta mana Allah ka yi mana ƙarshe mai kyau Allah ka samu cikin bayinka mu'minai Allah ka anshi azumin mu Allah ka anshi sauran ayyukan da muke aikatawa cikin azumi Allah ka shirya mana ɗiyan mu Allah ka sa musu albarka da mu da su Allah ka warkar da mu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ya azizu ya rahimu ka ƙara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya kuma ka warkar da dubu. kuma ka raba shi da duk wani abin da ka damun kwakwalwar nan kai mai maganin ta kuma ka dawo da shi gida ne ka ba shi ikon ci gaba da aiki wa da ya sa nan za mu kwana insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah za ka malam mutum ne yake shara ga wurin da ke da turla sai ya ci wannan kura tana shiga hancinsa har ya ci wannan ya danta a cikin makoshinsa algamu ta mala ya azumin sa yake azumin ne lahiya lau yake in dai ba dubara ta yi ba kun sa akwai dubara mutum na son ya dan rage zayi sai shetar da kura to in dai ba irin ta ta yi ba to lahiya lau yake da wanda ya share kura ta tashi da wanda iska ya bugo kura ta tashi ya shaƙe ta da wanda ya aikin suminti kura suminti ta shige shi da wanda ya dafa miya suracin nan ya taso ya shiga hanci ne duka waɗanga in dai babu wata yar dubara ciki duka azumi lahiya lawa yake bai ci gaba an gafarta mana shin ko shinkafa shin shira ana fitta zakar daga ita eh ana hisuwa amma a sussuke ta tunda da yayi tambaya yanzu akwai lokaci a sussuke ta kamar lokacin nan ya zo a auna sa'in da an kace ce a ba so a to a yi awo a auna a hisai abin da za a yi ke kun sani yanzu shinkawa inda ya waggata ta mu in ma akwai ɗan bambanci tsakaninta da geron da muka yi suwa bai da yawa yanzu sun kusa kashiya kusa gamiya da gero da shinkawa to gero ma ya tsada to saboda haka shi ya sani ce muku ana yi suwa da ita saboda gero yanzu wato ya ƙara kuɗi ba irin da yake ba to Allah ya ƙara mu gero albarka Allah ya ƙara mu manoma ne albarka Allah ya ƙara malam na ji kare fatawa game da sa turare har da addu'a kai musu domin ku mata ko mun samu mu sa turare gwargwado eh kuma mata kuna sa turare cikin gidajenku to wayan nan da kissa turare in za zaki hitowa kake hito da suwa amma cikin gidaje ki sa turare ba ki da laifi saboda ita mace inda duk ta riga inda duk mace ta riga ta zan ta yi aure tana da miji to duk abin da za ta ja hankalin wani miji zuwa gare ta to bai halitta wanda dai za ta yi don ta jawo hankalin wani miji shi ma ya sha'awa ta wanda ba mijin ta wato bai halitta shi yasa an ka hana mace sa turare an ka ce wadda ta sa turare ta hita garka da shi don wani miji ya ji kamshi ne wanda ba mijinta ba ya zaniyatun kama wada hadisa ya ambata saboda haka akwai laifi mace ta sa turare don wasu maza wayanda ba mijinta da zaran kina da miji to duk abin da zaki shi aka so ki ji hankali ne ba wani ba don ba a miji biyu ba kamar namiji na ba shina iya mata biyu shina iya uku yana iya hudu amma mace ba ta iya miji biyu guda ta gani don haka da zaran an ka samu guda to a tsaya gare duk wani turare a sa mai cikin gida Allah ya gafarta mu har za a kamalan na ga idan ana karatun alƙur'ani mai girma wasu wurare na sujada sai a yi sujada amma kuma in ana sallah sai in ana yin waɗannan sujada shi ne sujada ce ta wajibi ce a ba wajibi na ba sunna ce abin nan mai ƙarfi ga mazhabar malikiya sunna ce mai ƙarfi kwarai kuma tana da lada kwarai saboda haka in dai mutum yana kira'a ne kuma ko ta da liman idan limamin ka wanda ka sujuda ne cikin sallah to in yayi kai ma ka bi shi akwai wanda bai yi don kowa da hadisan da suka inganta wuri hadisan da sun ka to shi yasa sun ka bambanta wajen wasu ba a yi cikin sallah ya danganta ga hujjar da a wajen wasu ana yi cikin sallah ya danganta ga hujjar da a wurinsu sunna tana da ƙari ga malikiya ne ka don ga malikiya ce sun kai kakka karanta inda adda su juda in karanta in ko ka karanta sai ka yi su juda ga malikiya kakka karanta in ko ka karanta sai ka yi su juda to su juda tana da ƙari domin a hadithi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan kara ibn adam as-sajada fasajada ita eh, zala shaytanu yaki wa yaqulu ya waila wa umira ibn adam bisujudi fasajada falahu aljanna wa umirtu bisujudi fa abaitu wa liya nar idan da adam ya karanta ayat sujuda yayi sujuda to yayi ta zala shaydan ya ki sai shaydan ya jayi yana ta kuka da hawa yana cewa ya kai tunai an umarci da adam yayi sujuda an gafarta shi ko an umarce ya su duda yaƙi wuta ta tabbata da shi to abin tabbatarwa cikin wannan hadisin umira ibn adamu bis sujudi fasajjada fa ghufira lahu an umarce na adamu ya yi sujuda ya yi sujuda an gafarta kun ga sujuda tana da ƙari guda ta amma in kai ta duk zunubin da aka yi ka an gafarta kun ga ashe ba ƙaramin ƙarfi gare ta ba tana da ƙarfi kwarai don haka duk wanda ya karanta inda ake yin sujuda yana da kyau shi sujuda don ya samu wadda gafara ko da haka kawai ka yi zaune ɗai ka ɗauko ikira'a eh, ka ɗauko abin da ikira'a ka karanta ka kai ga sujuda nan ɗai ka yi sujuda a gawa ta ma ka tashi ka ka yayi sai da alwala sai da alwala kuma gabas aka mai da gaba a yi sujuda ko ka ɗauko idan sama'un shakkat ka karanta ta ka yi sujuda ɗaya ka ta yayi in Allah ya so Allah ya gafarta maka to ci gaba an gama tawanan ko ba mu da yi mutum ke sallah da kamar ma wanda ke da hoton kuros ko riga da rubutu da hoton kuros eh duk abin da dai ka shagaltawa makaruhi na amma wanda ba ya shagaltawa ba ya da laifi amma duk abin da ka shigaltawa in ka san kai tabarman nan tana shigalta ka to makaruhi na kai sallah da ita rigar na in tana shigaltar da kai da ko dan tunanin ta ko kallon ta to makaruhi na sannan in kana shigaltar da wasu baya gare ka kamar in cross din baya yake mutanen da baya gare ka kana shigaltar da su wajen kallon banka to shi ma makaruhi amma in dai babu makaruhi ai ba riga ba cross din ka tai sai ba rigan nan da ka ta sai inda ka same ta babu kuros ba ka sami mai kuros don ba kirista kake ba e ba kuros ka ta sai ba riga ka ta sai ku lura da wannan kama wanda ya sayo agogo mai kiɗi in lokaci ya yi sai shi ta kiɗi malamai sun ce bai da layi ai ba kiɗi ya ta sai ba ah, abin na agogo ya ta sai ba kiɗi ya ta sai ba don inda kiɗi ya ta sai ya san inda aka sai da kiɗi dai bai sawo shi ba kamar mata da ka kayan ɗaki masu hotuna su kawo su aji ai ba hoton ta ta sayi ba don ta san yadda aka sai da hoto ta ta ta sau kwanna masu hoto kwannan na ta kaso ba hoton ba saboda haka lowar nan baya da laifi Allah ya gafarta ma Allah ya gafarta mutum ne lokacin da ke ya yi amma wasu kaya sayar da su wasu kaya bai sayar da su ba wayanda bai sai zuwa ba kuɗi aka yi musu za a kidan ya su gaba ɗai in sun kai kwara dubu an ka kidan ya su kwara dubu sai a bincika nawa kuɗin guda yake in an ka gane kuɗi ne duk abu ga kuɗin su haka na a gane na miliyan nawa sun ka kama sai a yi su a musu zakka cikin kuɗin can da aka hannu ne sai ya hiso kuɗi ciki waɗanda ka ko a wasu kasuwa yadda ake yi ke su aka ce ma abin na na tijara kayan tijara sana'a kuɗi aka yi musu sai a yi suwa sai tambayar mota karshe ya ce insha Allah akwai mutane da dama da ke neman da wani bisirri da lafi a kan matsaloli daban-daban a gafar da mana an gafar da mana mutumin da yake ɗauke da azumi amma yana yawan zage-zage shi ne ya azumi sai azumi ne ya yi lada da yawa a bai azumi ya yi don bai ranka amma lada da yawa akwai da ai shi na kun kaji annabi na cewa rubu sa'im laysa lahu min siyami illa al-ju' wal atash da yawa mai azumi bai da komi cikin azumi ne banda yunwa da kishirwa su da yana to irin wangana mai yawan zage zage bai rankawa azumi ne yayi ba sai ya ranka ba amma lada dai abuwa kamar abin na sallah da yawa ai wasu na yin sallah su kare, ba su da lada saboda yawan waiwaye da soshe-soshensu da sauran abubuwan da suke gudanarwa waɗanda ka shigartar da su daga sallah wani ma hansa zai yi sallah hansa ne yana kunne ya an ka bugo ya ɗauko ya ɗiba in ya ga wanda hika bidana bai kashewa sai ya mai sa cikin aljihu ta tsuwa ya shigale ya shigartar da mutane to mai yawa irin su ko da su aka gama sallah ba su da lada ko ba ko da aka gama wani ba maganar lada aka yi nan da ya shagaltar duk an ba shi akalla ga kowane ya samu zunubi daya ga kowane mutane wa'yan da ya shagalta akalla ya samu zunubi daya ga kowa to in an bugo sau uku ya samu zunubi uku ga kowa in an bugo sau biyar haka to ana ta tunatar da kowa ku rika kashe hansa ɗin in za ku yi sallah amma wai cikin awa 24 da Allah ya ba ku na rayuwa ga yini ba ku iya bashi minti goma sha biyar don mahi yawan limammai daga sallah azuhur asuba zuhur la'asar magariba isha'i mahi yawan su duk a gaba sallolin nan ba su wuce minti goma wasu kuma minti goma sha biyar wayanda ta kai minti 25 ko wace sallah ta samu minti biyar ba su da yawa cikin liman to wai amma minti ma goma sha biyar ba ku iya ba Allah cikin awa ashirin da hudu da ya ba ku wai dole ya an tawo sallah sai an ba an sabu shi Allah bai da mutuncin da duk mutane na an kaba ruma awoyin na duka amma wai shi bai da mutuncin da aka ba minti biyar saboda shi Allah ba wata tsayana ba cikin duka mai yawan mutane shi yasa ba a kashe mai hansu sai dai a bashi nan don kawance ya bugo bai samu ba shi ko Allah ga shi ya alkawari da zaran kawai waya ga wani abu ba shi ba ce dan adamu ayi shay'in a'azzu alayka min Allah wani abu ya girma gare ka bisa ga Allah sai ce na ban mu wannan mutum shikenan kai ta dungura goshin kalara ko daya ya ban mai ya ban mai ya tambaye ka shin wani na yi ka ya yi shi girma gare ka ka kyale ya ce to ya ban mai sai kai ta dungura goshin ka ka dai doke wajibi amma baka da lada ko ka yawa. ko fara kasa Allah ya gawarta mana ya salati da salama ga annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ya arhamar rahim ya arhamar rahim ya samad ya qawi ya hayy